jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a wannan tattaunawa ta musamman da zamu yi da babban bakon da muka yi a nan birnin washington dc mai girma tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma wazirin adamawa alhaji atiku abubakar wanda ya zo mana ko kuma ce ya kawo <laughs> america ziyara na wasu 'yan kwanaki kuma yana nan tare da mu a cikin studio na nan murya amurka ranka daɗe barka da zuwa kuma mun gode da ka samu lokaci ka zo ka yau barka ka dai mun gode kwarai duk da ka zo wacin tanka ka yi mana kokari ka zo ka sadu da mu ko mu tattauna bari mu shi sauri da yake muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna mi kuka zo america wannan ziyarar mi ta kunsa eh, ziyara ta kunsa abubuwa da dama makasudin ziyara dai shine mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya mm. na gwamnatin america da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka mm. cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa. an shi kuma haɗu da manya-manyan mutane daban-daban daban-daban an tattauna abubuwa da dama kamar waɗannan batutuwa suka taso a wannan ziyara ah, abubuwa kamar guda uku ko hudu ah, da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin ah, gudanar da zaɓuɓɓuka Ah, na biyu a tabbatar da ah, an samu cikakken haɗin kan ah, 'yan siyasa musamman shugabannin jam'iyyun domin a tabbatar da an yi zaɓukan nan cikin lafiya shi ya sama har kwanan bayan katuna mun haɗu kuma mun sa hannu akan mun ɗauki alkawari za a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali Ah, waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin america na ga wasu na rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar america ta tana son ta baka goyon baya ga wannan takara kana ganin abin a haka ne ko kuma eh, to wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana idan ka tuna a zaben da ya wuce ma ai na zo mm, da na zo kuma bai sa na ci ba ai an ce na <laughs> faɗi eh. don haka wannan maganganun jama'a ne kawai muyi magana matsalolin najeriya buhari lokacin da ya zo ya zo da alkawarin zai magance abubuwa uku tattalin arziki cin hanci da rashawa da harkokin tsaro kai me taka ajanda in allah ya sa ka ci zaɓen najeriya na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alkawari hmm. tsakanina da allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su da farko mun ɗauki alkawari za mu mu tabbatar da an samu haɗin kan najeriya domin yanzu najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba da hmm. sauransu to na yi alkawari zan duk abin da zan yi samu an samu haɗin kai a najeriya na biyu na ɗauki alkawari harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa nan mun ɗauki alkawari na wannan na hudu <coughs> harkokin ilimi mm. kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba to mun ɗauki alkawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara ba da a ƙarfi musamman ma kudade domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan kwarai da gaske sannan na biyar shine eh, eh, mu ɗauki alkawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi eh, ƙarfi harkan gwamnati da kuma kamar su zama yancin kansu suna samu abin yancin kansu da abubuwa da yawa mana za mu rage karfin eh, gwamnatin tarayya amma dai za ta yawan kuma da kuma yawanta eh. Eh, bari mu kokwance wasu babban abin da ke damun mutane najeriya yanzu tsaro bari mu fara da shi ta yaya za ka tunkari yanzu wannan sabon matsalar da ake samu tafiya ma a cikin najeriya ta yi wuya saboda mutane da ke kawo mutane suna neman fansa har yanzu ba a gama da harka boko haram kwata-kwata ba ga su iswar da sauransu ta yana za ka bullo wannan magana tsaron nan ne kan zai sha bamban ta bullo kafin a gyara tsarin mulki hmm. domin in muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya to kafin a gyara tsarin mulkin najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron lafiya kuma mu samu musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga su halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba yana ɗaya daga cin abubuwan da muke so mu wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron da yake da waya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a yanzu misali masu sata mutane masu kisa masu boko haram da sauransu kana ganin zaka gwamnatin ka za ta nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda ya kisa irin wannan ba abin da zai hana mu yin haka ba abin da zai hana mu muna da niyya mu samu haɗin kan ah, musamman alƙalai mm. na ɗaya su tabbatar da idan mun kai waɗannan eh, ƙararraku gabansu mm. sun yi hukunci da sauri-sauri kuma mu aiwatar da hukuncin nan da suka yi an ce akwai ma'aikatan tsaro kamar guda goma sha bakwai a najeriya za ka sake fasalinsu ne don su iya aikin nan ko kuma wanda ke akwai ne kawai za a ci gaba da aiki da su a eh, da dokoki ne suka kafa su ah, a cikin hanzari ba za mu iya cewa mun rushe su ko mun wargaza su ba mm. abinda ke faɗa a nan shine za mu ƙara yawansu ma'ana ma'aikatansu mm. da kuma kayan aikinsu da kuma koya musu yadda za su yi aikin din ah, waɗannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da gwamnatin amerika domin su taimake mu a cikin waɗannan abubuwan muyi magana tattalin arziki a ah, kwanan na ake cewa babban bankin najeriya ya yanke kudurin zai canja da naira ka goyi bayan wannan mataki na canja fasalin naira eh to a gaskiya ban san dalilan da yasa suka dauki waɗannan eh, matakai ba eh, eh, rabuwa na ni na sani da canja a kudin najeriya tun na aikin gwamnati na zamani tun 1984 mm. lokacin da aka canja kudi kuma lokacin ma kuma zamanin buhari ne to tun lokacin ba zan iya tunawa ko an sake canja kudade ba wasu na cewa gwamnati da kanta tana cewa tana son ta yi wannan ne saboda akwai mutane da suke da kuɗi da yawa a waje babban bankin najeriya ya ce kashi 80 da wani abu na kuɗin najeriya ba a cikin banki yake ba saboda haka da shi ake sarrafa ake cin hanci ake fashi da makami da ayyukan laifuka eh to akwai dalilai da yawa akan abin da ya sa kudade suna hannayen jama'a na farko dai ba mu da isassun bankuna a najeriya da za a ajiye kuɗin a ciki da za a ajiye su na biyu kuma bankunan nan ba ko ina suke ba mm. yawanci eh, wajen karkara da sauransu ba za ka samu banki ba eh, don haka mutane sai kaga suna ajiye kudadensu eh, a gidajensu ya magana faduwar darajar naira yanzu naira ta kai wajen naira 800 kan kowace dala ta amerika ya za ka tunkari wannan eh to yadda za mu tunkari wannan shine ko mutanen gwamnatin america da muka yi magana da su na nuna musu cewa ah, yanayin yadda ah, bankin najeriya take da ah, multiple exchange rate ba zan yadda zan faɗa yadda ake yawan canjin eh, naira ba eh, to za mu tabbatar da wannan mun ɗan abin nan nashi Eh, ba mu tabbatar da eh, takaita shi kana nufin a samu kamar canji almisali misali buhari lokacin da ke. bai wuce watakila mu ce eh, ga canji na na central bank ga kuma na waje ba bai wuce canji guda biyu ba so za a ci gaba da samun waɗannan canjin guda biyu da ne ba za a samu hanyar da za a samu ɗaya ba eh to wannan kuma ya danganta ga tattalin arzikin kasan yadda aka gudanar da tattalin arzikin kana jin a ƙarƙashin gwamnatin dala za ta tsaya a nawa naira wannan a gaskiya ba zan iya faɗa maka ba kan ba dai na shiga gwamnati na ga hmm. yanayin eh, eh, darajar naira yadda take ba maganar man fetur har yanzu ma'aikatan man fetur na tace mai guda hudu na najeriya ba sa aiki ya za ka yi da su ai dama ba wannan matsayi na akan wannan ba sabon abu ba ne na hmm. riga yana faɗa tun shekarun baya da suka wuce sayar da su zan yi zaka sai sayar da su da su da kamfunan na gwamnati har yanzu kana nan kan ka kan wani kan baka na domin me yasa zaka sai sayar da su me yasa kake ganin shi domin idan ka ba yan kasuwa za su fi aiwatar da waɗannan eh, kamfanoni dukkan eh, na man ne kawai zaka sai ko duk kadarorin gwamnatin Najeriya eh, ba duka kadarorin gwamnati ba waɗanda ya kamata a sayar da su a sayar da su amma dai na mai amma dai na ne kamar waɗanda suke sarrafa ko da ake cewa refineries eh, menene ne tace mai ba eh, tace mai to me eh. amfanin su in ba ka sai da su ka ba 'yan kasuwa dama su gyara su sannan su yi kamar abin da dangote yake yi kenan eh to eh kamar abin da dangote yake so yi tun da har yanzu bai kammala ba mm. amma wannan zai hana yawan satar mai da ake da a can kudancin najeriya ana fita da shi a'a wancan kuma wani harka ne hmm. matsala ce daban wanda tilas mu ga yadda za mu yi amfani da karfin gwamnati hmm. eh, mu tsayar da wannan domin akwai haɗin kai kwarai da gaske daga ma'aikatan nnpc din da kuma ma'aikatan tsaro da sauransu wanda hmm. aka ba su hakkin kula da hanyoyin ko bututun mai da ake shimfiɗawa a cikin ajandojin ka guda biyar ban ji ka ambaci magana cin hanci da rashawa ba tana cikin abubuwan yana ciki yana eh, ciki yana ciki ya zaka yake shi abinda yadda za mu yi mu yake shi shine mu tabbatar da duk wani wanda aka kai shi kara kotu lokacin shari'a ne ya zama to gajere a tabbatar da an yi hukunci cikin lokaci eh, wannan zai kawo mutane zai ba mutane misali kwarai da gaske yadda za su tabbata gwamnati da gaske take amma yanzu kaga ban ce mutum nawa za ka ce an ɗaure ko kuma an karɓi eh, eh, dukiyoyin gwamnati da ke hannu ake cewa akwai yan gaban goshi eh, ko an kama su ba su mutu don haka wannan kana bukatan haɗin kan masu shari'a mm. hotuna kenan mm. kuma da masu binciken cin hanci da rashawa din nan mm. to um, ya batun rigimar fulani da kiwo da ake magana hana su su je nan ko kuma a basu su je nan yana cikin abubuwan da kake tunanin ka tunkara shi ma? Eh, yana daya daga cikin abubuwan da yake kawo mana rashin zaman lafiya wannan kuma kamar yanzu eh, ya kamata mu tabbatar da mun shigar da zamantakewa hmm. tsakanin manoma da kuma fulani masu eh, shanu da kuma dagatai da kuma masu unguwanni. na waɗannan wuraren eh, idan an samu kwamiti-kwamiti na kowane lokaci mm-hmm. kuma sun zauna suna samun fahimtar juna ga inda za a yi kiwo ga inda ba za a yi kiwo ba ga inda za a yi noma ga inda ba za a yi noma ba to za a samu fahimtar juna kuma abubuwan za su rabu kwarai da gaske mu shiga maganar siyasa da zaɓen nan me ya bambanta wannan lokaci da duk sauran takarar da kai me ke karfafa maka zuciya zaka ci zaben na wannan karo eh to ka sani idan kana da Eh, kishin kasanku za ka yi duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da ah, canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan za ka ci gaba da yin ƙoƙarinka sai kuma lokacin da allah a ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba ah, dalilai da dama kwarai da gaske eh, ka ɗauki misali lokacin ne nake ta samun ko kuma na samu ah, rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin so don haka kuma ya faɗa mini eh, ya ce zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba na ce wai ya kuke yanzu kun shirya ko har yanzu kuna nan kuna ta taɗa karki ba kai dai a je kawai <laughs> kamar ka za a gashi <laughs> Um, so uh, amma dai a wannan karo kana da karfin imani saboda eh, me eh. yasa kake da karfin imani a wannan karo ne eh ganin karbuwar jam'iyyar namu mm. a yanzu a Najeriya dama suka ce a ah, PDP ba ta yi musu komai ba suka ce mm. suna so su ga canji mm. to sun ga canji yanzu ga canjin ga pdp ga kuma apc da suka zaba ga inda suke abinda gwamna don haka muna, muna gani abinda gwamna jihar mai sakwata ya ce jiki magayi ko to jiki to um, me ka game da um, uh, game da abokan da ke yan takara da ke takara da kai tinubu kwankwasa da peter obi ya kake ji da su well dukansu na san su kuma eh, dukansu kuma na hurɗar siyasa da su don ka mm. ba wani sabon mutum a ciki wanda ban sani ba ni eh. kuma ba ba sabon mutum ba ne wajen su za a iya sa ran tun da ba a shugaba biyar ɗaya zai fito ya zama ya ci zaɓen nan kana jin kana jin ɗaya daga cikin masu takara da kai watakila zai zo ya kwankwasa maka kofa ko ya nemi ku haɗa kai ko sun fara abu ne abu ne mai yiwuwa a siyasance wa kake ji cikin wayannan peter obi ne ko kwankwasa ko ba na jin sa ran tudu <laughs> ko tudu ba duka dai mai yiwuwa ne harkan siyasa ba abin da ba abin da za ka ce ba zai yiwu ba mm. mu yi magana to ya ake game da rikicin cikin gida na su wike da suka nace sai ka yi canje canje sai ka yi tam daya wato wa'adi daya sai ka ba su mukamai sai mu ake cike game da wannan rikicin na cikin gida na wuce wannan lokacin yanzu ko ya an shirya ne mm, ah, ba samu cikakken shiri ba amma kana jin wani zai kawo mun yi gaba kana jin ba zai kawo zo ga kyamfen na gaba ya yi gaba na baya sai labari so baka da wata damuwa game da wannan matsala kuma shi shugaban jam'iyyar bayan da zai je yana nan zaman su a mai dace ba a wannan lokaci ka ce za ka yi canjin shugabancin jam'iyya bayan da gamunan dab dab da zaɓe. to eh, kana da karfin imanin cewa hukumar zaɓe ta shirya zaben nan za a yi shi cikin adalci da eh, abin akwai alama da kuma tanadin da aka yi na na'urori da sauransu wanda zai sa ba za a yi magudi akwai alama domin kaga sun yi zaɓe guda biyu wanda mun yaba musu sun yi na ekiti hmm. mun yaba musu sun yi na oshun mun yaba musu kuma shugaban ƙasa ya tabbatar mana cewa lallai hmm. shi kam duk abin da za a yi sai ya tabbata an yi zaɓe cikin eh, cikin adalci da kuma gaskiya haka to um, so sai batun harkokin kasashen waje don wasu suna so su san uh, matsayinka amma kafin in tafi Um, ga harkar kasashen waje a karkashin shugaba buhari an samu wani abu da ake cewa kabal za a samu kabal a karkashin ikon waziri a babu babu ba za a samu kabal ba wani kabal ba wani kabal da za a samu <laughs> eh, waziri will be in charge <laughs> to alhamdulillah mu yi magana harkokin da suka ce wani abu buhari zai bari baya wanda sai ka zo ka yi mashi kwaskwarima wanda bai gama gyara ba to na ɗaya dai kasan jam'iyyunmu daban-daban ne shi na sani nake magana ba mai eh, eh, gwamnati akwai abubuwa da yawa eh, bayan harkar tsaro da tattalin arziki da muka magana da corruption da cin hanci da rashawa za mu rage gaskiya gwamnatin ta yi faɗi da yawa ta yawa mutane sun yawa cikin ta yawa ta yawa idan dai har ka ba ƙananan hukumomi da jihohi mm. ah, ƙarin ayyuka mm. to tilas ai waɗansu su koma jihohinsu da kuma ƙananan hukumomin su su taimaka domin ah, a kafa waɗannan ah, jihohin ko kuma ƙananan hukumomi batun mata da matasa wace rawa eh, matasa da mata za su taka a sabuwar gwamnatin ka ai na riga na dauki alkawari na ce kashi 60 eh. cikin gwamnati ma'aikata da za mu hmm. za mu tabbatar da tsakanin mata da matasa ne wannan talatin wannan talatin ya me ka game da game da matakin jan kunne ko gargadin da amerika suka yi na cewa ana shirin a kama abuja farmaki amma kuma mu na leƙen asiri da tsaro duk ba su da wannan labari to gaskiya abin bakin ciki ne da ya kamata a ce an samu cikakken fahimtar juna tsakanin america da nigeria wajen waɗannan abubuwa bai ma kamata a ce abin ya fita waje ba kamata a ce tun kafin abin da ya kama ma'aikatan tsaro na Amerika sun jawo hankalin abin nan kamar yadda suka saba aiki tare dai ya kamata ya nuna cewa suna aiki tare amma excellency a ce gwamnati wata gwamnati ta kasar waje ta zo cikin kasar ka ta fi ka sana abin da ke faruwa wani da ake tura ba abin mamaki ba ne ga eh. ma'aikatan tsaro da yawa amma su ba su labarin abin da eh, na waje sani abin mamaki ne amma kuma ba mu ji eh, bayanin sashin gwamnatin tarayya na najeriya ba mm. Um, ana kiranka unifier da turanci mai haɗin kai kuma wani abu da mutane suka sani game da kai shine cewa wasu sukan ce kai eh, kawo wasu a cikin najeriya ko wani sace kana sha'ani da su ta yaya za ka haɗa kan mutanen najeriya sanin cewa suna da wannan bambanci da saɓanin ra'ayi da rabuwar kawuna um, eh, alkawarin da na ɗauka gwamnatin haɗa gwiwa din nan eh. eh zai kawo zai magana wato za ka kawo su cikin zan kawo zan kawo zan kawo ba shi za ka aiki da kowa zan yanki da kowa da kowa so amma wannan bambance bambance na tarihi na addini na kabila da sauransu wannan zai dauki lokaci yayi amin mun tashi mun tarar da waɗanda suka kafa najeriya hmm. akwai arewa akwai kudu akwai gabas da sauransu um, daga baya an zo ana kokari a samu cin gaba a manta da inda Eh, inda aka fito ko kuma wani yare ake magana da sauransu amma abin bakin ciki ni a ra'ayina shine na ga waɗanda suke da ilmi su suka fi kawo mana wannan matsala yan boko in ka je ka tarar da waɗanda ba su suna zaune tare mm. za ka tarar da ba irin waɗannan bambance-bambance amma da zaran yan boko sun so sun shiga wuri sai su kawo maka matsala wannan ya ce a an da na danne wannan a wannan ya ce addini na danne wannan addini da ne da sauransu akwai magana a nan to mai magana harkokin kasashen waje mu fara da makwabta na afirka kasashen afirka kamar da ka sani sun dogara akan najeriya da yawa kan abubuwa da yawa tattalin arziki tsaro da sauransu amma kuma suna fuskantar matsalolin tsaron tare da najeriya din a kasashe irin su chadi su mali su burkina faso da sauransu ya za ka tunkari matakan inganta dangantakar najeriya da sauran kasashen duniya musamman na afirka e shi yasa na nake zagaya waɗansu kasashen afirka na kamar na na sadu da shugaban senegal na sadu da shugaban cote d'ivoire na tabbatar musu cewa najeriya idan dai har na samu nasara a shirye mm. muke mu tabbatar da mun dawo da ecomog mm. mu tabbatar da muna da gundumar sojoji tsaro wanda suna iya zuwa kowane cikin kasashen nan idan an ba su izini su tabbatar da na ɗaya ba wargazar da tafarkin demokuraɗiyya ba kuma an samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashe na afirka ta yamma Um, boko haram da iswa da sauransu suna yakar su nijar dinnan sosai kuma ana samun kan iyakokin najeriya iyakokin najeriya ma dai buɗe suka yi yanzu akwai wani mataki za ka ɗauka domin inganta shige da fice kan waɗannan iyakokin eh to haɗin kai da za a samu domin a yanzu gaskiya najeriya ta ɗan ja da baya a cikin ecowas hmm. ah, ni ana ne in dawo da najeriya ah, cikin shugabancin ecowas mm. tabbatar da mun samu haɗin kai da sauran kasashen ecowas domin mu samu yadda za mu yi magungunan waɗannan abubuwa an daɗe ana magana ana so a yi takardar kuɗi bai ɗaya ta afirka eco ka goyi bayan ta warai kuwa na goyi bayan ta na yi magana ma da waɗannan shugabannin cewa zan yi duk iyakacin ƙoƙari na mu tabbatar da an samu wannan haɗin kai na samu ah, takarda guda eh, takarda guda amfanin samun kuɗi ɗaya da eh, afirka eh domin zai kawo mana sauƙin kasuwanci tsakaninmu da juna kuma zai bunƙasa arzikin afirka ta yamma mm. Mm. to ya sauran manyan kasashen duniya fa su amerika dinnan su rasha china da sauransu na san suna ɗari-ɗarin a ga ƙasa irin najeriya tana ta jingina wuri guda ɗaya kamar abin da wahala ya za ka yi da nan ai dama kasan najeriya muna da manufa wanda ake cewa nan aligned ko eh, ba ruwanmu ba eh, ba ruwanmu da kowane gefe amma kuma za mu hurɗa da kowane eh, gefe da kowa ba juyin mulki an samu juye-juyen mulki a chadi a mali a burkina faso um, an ka game da aƙidar juye-juyen mulki nan da ake samu jefi juyin mulki idan dai ta bi tafarkin demokuraɗiyya da wannan daidai ne amma in ba ta bi tafarkin demokuraɗiyya ba mm. wannan ba za mu goyi bayan wannan juyin mulkin ba jama'a wazirin adama kenan kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar a nan sashen hausa na murya amurka da ya zo ziyara a nan washington muka samu dama muka tattauna da shi muna ƙara gode mashi da lokacin da ya ɗauka ya zo ya ziyarce mu a madadin duka ma'anan sashen hausa na murya amurka musamman haru da shehu da ya ba da umarnin wannan hira da muka dauka da sauran ma'aikatan sashen da kuma murya amurka baki daya aliyu mustapha sokoto ne ke muku bankwana daga washington assalamu alaikum